يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatu mu nuna littafi mai tarin albarka na biyu rahma na malaminmu dr muhammad sani umar allah cikin ikonsa yau muna ranar goma ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta dubu biyu da ɗari hudu da talatin da biyar da kiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a yau insha Allah ta'ala a shafi na ɗari da shida amma kafin fara karatunmu na wannan shafi za a koma shafi na ɗari da biyu idan ka kirgo daga ƙasa a shafi na ɗari da biyu daga wato sadarar da malaban da 'yan ƙananan rubutu daga ƙasa ɗaya biyu ta uku za ga an sa amiru ne na ce fahira a satin da ya gabata kafin sawa akwai dai wani amir bin fuhaira ne idansa, wanda ya tambaye ni fuhaira ne ko fahira nace fahira fuhaira shine idansa. idan ka kirga har wayo sadara ta daya biyu uku hudu ta biyar a dai wannan shafi daga ƙasa za ka ga amir bin fuhaira in kuma ka tafi ma shafi na ɗari da uku daga sadarar sama in ka kirga ɗaya biyu uku ta hudu za ka ga amir bin kuhaira maimakon fahira ma'ana inda wanda ya wakance shi fahira sai mai da shi kuhaira kuskuren da ya faru da ni rubutun littafin da nake da shi na fata bari sharhin sahih bukari a cikin wasali sun rubuta fahira da fata. kuma ka kuskure ne na da aka yi da ya dansa shine haira din maimakon fahira Allah ya shafi na ɗari da shida سراقة Malik مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم suraqatu dan malik yana mai haduwa da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi akan hanyarsa ta hijira shi kuma a kokarin sa na ya zai izo da manzo da Abubakar Siddiq ko a mace ko a raye dan ya sami taguwa dari akan kowanne daga cikin su zai zama taguwa dari biyu kenan kokarinsa na mai nema da fatan idace da wannan wato anin abin da aka sa su kuma a ƙoƙarinsu na masu wato son su isa inda za su garin madina shi ne mala yake cewa a'lamat quraishun fi nawadi makka quraishawa sun sanar a guraren tarurruka da suke da shi a cikin garin makka bi annahu man ya'ti bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewar duk wanda ya zo da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hayyan a raye au mayyitan ko a kashe ya riga ya mutu falahu a naqa ina da taguwa ɗari wantashara hadha al-khabaru inda qaba'il al-a'rab wannan labari kuma ya yatsu a wajen kabilan ƙauyawa da ake da su taguwa ɗari ga ɗan birni ma ballantana gaba ƙauye abin wato ainihin a zari wato ainihin makami a zari wato abin hawa a tafa fuskani allazi na fi zawahi makka waɗanda suke sassa daban-daban na garin makka wa tsani'a suraqatu ibn malu bin ju'shum sai suraqa dan malik ɗan jushum ya yi kwaɗayin fi nailil kasabin ladi a tadatu ƙuraishin a wajen ƙoƙarin samun wannan abu da wato ƙuraishawa suka sanya suka tanada na taguwa ɗin liman ya ci bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya zo da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi فأجهد نفسه لينال ذلك don haka ya takura kansa ya wato zage don ganin ya samu wannan taguwa ɗin walakin Allah bi ƙudratihi hillati la ha galibin. sai dai Allah da ikonsa wanda babu wani mai rinjaya da yake iya rinjayarsa ja'alahu yarji'u sai ya sanya suraƙatu ɗan malik yana mai dawowa daga nemansa ga manzo mudafi'an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana mai ba da kariya ga shi manzon Allah ɗin ira da amincin Allah su tabbata a gare shi Ba ba'da ma kana jahidan alaihi banda ya kasance mai ƙoƙarin ya zai izo da shi sai abin ya juye sai zama shi yake ba da kariyar yadda ba za a cimma isa zuwa inda manzan Allah yake to me ya faru haka ta faru mai nema ya koma kuma shine mai kare wanda za a kamo wa na suraqatu bi qissati ga suraqatu da kansa ma ina labarta mana abin da ya faru na labarinsa qa'ilan yana mai cewa ja'ana rusulu kuffari quraish yan aikan kafuran quraishawa sun zo gare mu yaj'aluna fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakr suna masu sanyawa game da shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da abubakar diyata kullum min ha liman katalaku diyar da za su bai wa kowa a game da kowanne ɗaya daga cikin su manzo da abubakar siddiq liman katalaku ga duk wanda ya kashe manzon ko ya kashe abubakar ɗin in ya zo musu da shi da abin da za su bashi au asarahu ko ya kamo shi a matsayin ribataccen ya zo da shi da rai to duk wanda ya zo da kowanne daga cikinsu labarin abin da za a bar ya riske mu فبينما أنا جالس fi مجلس min majalisi قوم kwatsam ina zaune a ɗaya daga cikin guraren zaman 'yan Su suwaye 'yan ƙabilarsa bani mutlit ko bani mutlat duka biyan na gani a inda na koma ban san wanne ne ya fi ba wasu rubuta mutlit cikin malamai kamar da yake cikin wato ainihin suwarun min hayati sahaba in ka koma kuma al'isaba fi tamiz sahaba na ibn hajar allah ya da rahama shi kuma abin da ya rubuta bai sa wato ainihin shi ya sa mudlic shi kuma wannan ya sa mudlic saboda haka kowanne na sarrafa amma shiga tsakanin in yi hukuncin alƙalanci wanne yafi wallahu a mai yiwa kuma da ana faɗa saboda haka ice in ji suraka ina zaune a ɗaya daga cikin guraren zaman 'yan ƙabila ta in ƙabala rajulun min sai ga wani mutum ya fuskanto daga cikin 'yan ƙabilar ta hatta kama alaina har sai da ya daidai kan ya tsaya wa nahnu julusun muna da zaune mu kuma ba kala sai ce ya suraka kai suraka inni ra'aytu anifan aswida yanzu yanzu ba da cewa ko ɗazu ɗazu nan na ga wani alamar duhu duhu bisahilu a gefen gaba alamun wasu mutane sun gista uraha muhammadan wa ashabahu ga zatona duk yadda aka yi muhammadin da ake nema ne da shi da sahabbansa na ga gittawar wani duhu duhu sun gitta haka a gefen gaba suna bin hanya to suraka da aka nufa da wannan alamu suna nuna cewa an san shine dan kwakwaf dan sai baba ta gano abin tunda aba shi kadai bane a gurin Ala suraka suraka sai ce fa arabtu annahum hum da din haka sai sun to eh lalle su din yan ku dama ana cikin nema kuma ana ganin cewar yanayin bai kai a ce hasken isa madina kuma ana da masana ba su isa ba kuma sun bar nan to je da aka yi dai suna kankanin yadda ba a zan su ba su da nisa ba ya ce sai na san ina faɗa haka na san su ne fa qultu lahu dan ba garar da shi sai na ce innahum laysu bihi kai ba su bane walakin na kara'aita fulanin wa fulanin wane da wane ka hanga in ko bi na nan suka tafi ta gabanmu, muna kallon su su bukatar ita ta kawo su kuma da yake allafin cewar da wasu dabbobin ne suka bata suke nema saboda haka ba su da kake zaton ba ne ba kuma labistu fil majlis sa'ata shi sai kuma na zauna kana wani lokaci a wannan gurin zaman namu dai kamar magana ta wuce kuma kumtu yace sannan sai na dan na miƙe ku. fa da haltu sai na shiga gida fa amartu jariyati na umarci wato baiwata an ta furuja bi farasi ce wata fitan min da ta a zama ba ni na fita da ita ba da janye ta fita da ita wahiyya min wara'i akama tana wato bayan wani tudu tudun ma inda wato take ba lallai ka hanga ba to aje a fitan mu da fa ta hadisu ha alayya nace ta tsare min ita har in zo in hau dan ka a barta kuma ta gitta a fahimci cewar eh fitar da nai hawa fa zan yi wa akhadtu rumhi na ɗauki kuma wato ainihin mashi na fa kharastu bihi min dhahril bayt shi ma sai na fito da shi ta bayan gidan. wato zaman kuɗi da wuya yake sannan yake fakatattu bai bi zujjihi sai na wato tabbata akan wato ainihin fakatattu bai bi juzzihi al Ya ce sai na tabbatar da wato kaifin shi mashin ba sanda da take a jikinsa ba kaifin shi mashin ina wato cikin ƙasa ina jan sa ina kamar wato mai jan layi ko zane da shi don ma kan daga wani ya gano haske hasken wato anin mashin a ce mashin waye wancan ko waye zai fita duk dai ba garawa ko ta ina aliyatan mata ma'ana ina eh, wa khafattu aliyatan na rike saman nasa inda sandar take maimakon mai rukon mashi a yana rike ko tsakiya ne ga bashin haka ko kuma wato yana rike can to sai na juya shi Inda wannan walwalƙiyar walƙiyar wato karfan da tsinin nasa za ka hange shi sai na ƙasa da shi idan ma yana taɓa ƙasa ina jin su a ƙasa hatta a taitu faras har na zo inda shi dokin na da rusa aka kamo aka zagayo da shi na zo inda yake fara kiftuha na kama wannan wato ainihin godiya ta na hau fara fa'atuha nan fa na zabure ta ta qurbubi tana ta kusanta ni da waɗanda na nufa hatta da lautu minhum har sai da zama ga ni su na cin musu manzo sallallahu alaihi wasallam amma ne fa asarat bi kan ƙara gare su sai ta tabkatin jibe ita wannan godiya ta fa asarat bi faras sai wannan godiya ta tuntube fakarartu anha ni kuma sana'anto daga kanta faƙumtu yace na tashi ba a hawaitu ya dayya ila kinanati sai na buɗe hannaye na nafi wato ainihin kwarina fastakarastu min hal azlam sai na fito da wato kibau waɗanda ake yin wato rantsuwar jahiliya tunda abin da yake bautawa ke fastaqsamtu biha sai nayi abin da muke na rantsuwa da su aka kada aka kada a gaya da sa'a ko ba sa'a adurruhum am la da ina son gani yaya in cutar da su ko ku kan cutar da su in samu umarni daga abin bautata fa kharaja allazi akra sai abin da ban na so ya fito sai ya fito na kakka cutar da su ga dama ta samu kuma yanzu ne zan iya ko sa mashin ko kibiya in saki in ga wani ya fada a cikin su na san cewa na cimma bukatar to kuma nan sai wato ne abin da ya fito ba shi nake so gani cewar ka in cutar da su yace fara kiftu farasi duk da na ga wannan abin da na gani sai na hau kan taguwa wa asaitul azlama su ma bautan yau na saba musu ba za a bi abin da kuke ce za samu kuma ku sawo ku dawo rashi an fara baran da abin bautar tuqarribu bi tana da kusanta ne ga su su manzo sallallahu alaihi wasallam hatta idza sami'tu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har na fara jin tashin karatun manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi karatun sa baki na Qur'ani hankalin sa kwance ya san mai Qur'anin ba zai bashe ko zarta a wani lafazin kuma suka ce a da manzo da wato Abubakar Siddiq ya ji tahowarsa ya kusa da su sai yake cewa da manzan Allah manzan Allah ga wani mahayi nan ya nufo mu sai manzo ya ce ya Allah ka hantsalar da shi an gane to ne wannan tuntuban da ya faru ya an tiyo daga kai aka hantsalar da shi to kuma shi ya bige da maganar ma bari ya yi rantsuwa tukun ya gaya rantsuwan ma ta bashi ba daidai ba ba haka yake so ya zane ba shi wa huwa la yartabitu ita shi manzan baya waiwaye tafiyarsa kawai ke na tara wa abubakar yukuthiru al-iltifat shi kuma abubakar yana taiwon waiwaye ta yana za a zo mu waye yake tafi an gane ko kuma dama haka shi manzo yake kwata-kwata baya wuri in kuma zai juyo gaba ɗaya ke juyo ya fuskanto ka baya ba ka kawai kansa gangan jikin suna wasu to ana haka sahat yada faras fil ard ita sai wato ainihin kafafuwan gaba na godiya ta sai suka sake nutsawa cikin kasa, ko sai suka rika kasa. tana shiga kasa. hatta balagata arrukubatin har sai da suka kama gwiwar wato sai da kasa ta kama gwiwar dabbar tasa an anha yace nan ni kuma suna an tayar daga kanta tunda ta riga ta yi kasa ita ba summa zajartuha sannan suna daka mata tsawa farahaba ta yunkura sakamakon ta ji zawar da na mata falam ta ta kurujo yadaiha amma ba ta iya zaro kafafuwan nata falam mastawat ba'imata yayin da ta daidaita a tsaye idza li athar yadaiha quthanun saqi sai wato daidai inda kafafuwan nata suka makale din ta yunkura ta iya samu ta ta din sai ga wata kura ta tashi kai shi ya sama sabi'un fi sama mai wato gata da haske wasu kuma suka ce fa'ida li athari yadaiha usanu sai ga kamar wani hayaki un mai hasken gaske fi sama yayi sama mithlu dukhani kamar yanayin hayaki fasta samtu bil azlam na sake ɗauko kibaudi na sake maimaita rantsuwa wato ina neman sa'a yaya fa kharaja allazi akrahu sai wanda nake in ya sake fito ce wannan neman zaɓi ya in far ko kan far nan ma naga kan in fa na dai tuhum bil kai da naga haka ma dai kawai sai ce ku dakata a zo a kulla yarjejeniyar aminci fa waqafu sai suka tsaya farakibtu farasi na haukan doki na hatta ji ituhum hasai na zo inda suke wa waka a fi nafsi hina laƙetu ma laƙetu min alhabasi anhu na riya a raina na ji ya faɗo min ya ɗarsu a raina yayin da na na haɗu da abin da na haɗu da shi na wato rikewar dabba da faduwa da kanta min alhabasi anhum na tsare daga yiwuwar iya cin musu an sayar da hara amru rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce to tabbas tunda naga haka al'amarin wannan bawan Allah ya bayyana nan da duk kokari na yi amma tun da naga an hana ni in kai ga cin musu har ka abu na saba in yi ma na kibo din ya ki goyon na yau su din kuma gashin cin musu na gagaran kai gare su farar da garaji sai na sai ko da na yi mace wannan al'amarin sa ya bada yadda aka kai da kimka da abin ya bayyana fa qultu lahu sai nace inna qaumaka qad ja'alu fika tiya mutananka kabilarka sun sanya diya idan an zo da kai da rai ko ba rai nake gaya masa wannan wa akhbartuhum akhbara ma yuridu nasu bihim na kuma gaya musu labarin abin da mutane suke nufi da su coyin fa duk wanda ya cin muku kamar yadda nake kokarin cin muku nan, duk wanda ya cin muku magana ta yana san ranku ko kuma wato ko gaba ɗaya ko da rai ko ba rai kai, na kwashi da abin da ake ciki na gaya musu kaga magana an zubar da makamai ke wa aradtu alaihim zat dan haka ma sai dan abin da nake da shi na guzuri sai nace to ga wannan a tsara hanya wal mata da dan abin da za su iya amfani da shi falam yazra'ani amma duk da haka shine ma ne saukacin ƙasa falam yazra an ɗaya ce ai lam ya akuda minni shay amma duk da haka ba su karɓi komai a gurina ba kayan Babu da bukata ah, to ai kai da ake neman ka ko da rai ko ba rai me san icin maka icin maka ya haƙura akan ba yadda ya iya ba dan yana so ba kuma ya ɗau abu ya baka karɓa ka ce zai yiwu ai ko a hankalce ma ba ka yi wannan ba saboda ya iya baka abu da cikin sanyi kuma cikin ruwan sanyi kana ci inda wato ainihin ka fara aman kayan cikin ka sai kinkima kawai ko mai yiwa da guba to kuma in ma ba wannan din ko kuma ko da wannan shi manzo ai ya gamsu cewa ba yadda ya iya da shi to amma dai me yanzu dai a matsayin na wanda yake arni kuma ya ce ga ɗan a irin wannan gaba ka ta taso to da haka yace sai ba su karɓi komai daga na ba daga abin amfanin da guzur duk ba wanda zai wannan mai tsalani ko ba su tambaye wani abu ba illa an ƙana. kawai abin da shi manzo sallallahu alaihi wa sallama yace akhfi anna kai dai da fa inda muke duk wanda ya ci karo da kai da fa asiri kawai mu abin da muke bukata da gobe banda wannan ba mu da bukata wani abu a kuma fasa'altuhu an yaktuba li fi kita su ce to tunda za a yi haka da ni a rubuta mu a rubuce ni ma samu wani kofi da zai biki zai min rana wata ran haka suke a ko yanzu ba yahude ko kuma wanda yake kan tsarinsa in zai maka abu sai ya samu documentation din abin da aka ko ce a bashi document nan abu ya taso zai nuna shi ma ce to ka san fada can na taɓa maka wani kokari shi kuma nima bukata ta a taimaka ta kasu ya to a rubuta min a rubuce a bani kamar wata wasiƙar da ta shafi wato yarjejeniyar aminci ne da ku fa'amara amir rabin haira ko sai ya umarci amir dan ku haira fakata ta bafi ruqa'atin min adini sai ya rubuta masa maganar alkawarin shi zai rufe asiri kada wani wato itin kawo ya bar shi face sai ya ce ai nan ma na gama da shi kowa ya koma an samu aminci tsakanin shi da su ya yadda zai haka kuma sai wato isa aka rubuta fi ruku'atin min adin a wani wato gutsire ko yanki na fata tun lokacin da ita ake amfani jamammiyar fata a jiki ake rubutun ko sako za aka wato buɗe ta aka rubuta abin za rubuta sai a naɗe ita ce wato ainihin wasiƙa in ba nan ba sai irin sa'allan kafaɗar dabbobi ko a samu dutsen da ya fale fale a yi rubutun a ciki ma ka yanzu ga biro ga takarda cikin sau duk suna aljihun ka tare da to aka wannan rubutu kun ma maza rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da tafiyarsa sun tafi ni kuma na ɗauki alƙawarin cewa duk wanda aka ci karo da shi da na gama na nan da na gama muku da ba wata matsala babu su ban gansu ko wata shiyar nan na gama maku da nan shi to da haka da haka Allah subhanahu wata'ala ya bai wa manzansa kariya da abubakar siddiq da dan jagoransu wa fi sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari ya tabbata an anas ibn malik radiyallahu anhu daga sahabun annabi anas dan malik Allah ya tare shi qala yace aqbala nabiyullah sallallahu alaihi wa sallama ila almadinah manzan Allah annabi muhammad jira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fuskanto ya iso garin madina wa huwa murdifun ababakr yana wato goye da sahabinsa abubakar sikki akan dabba wa abubakar shaykhun yu'rab shi abubakar siddiq yanayin sai zubin tsoho ne da aka riga aka sani saboda dama mutum ne ba fataki ina yin fatauci duk wanda ya saba zirga-zirgar fatauci ana saninsa ana gane shi daga inda duk isa gari ayyukan tsaya ko dan abin da ya shafi su ruwa su dan a zango a yi waye to ya zama sananne to kuma tsoho ne mai yasa ya zama tsoho saboda alamun kofa sun kama saboda ga furfura a tare da shi wa nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama shabun amma kuma shi manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu a gare shi in ka kalle shi a tafiyar tasu shine zaka ce wa saurayi duk da ya girma Abubakar Siddiq da shekara uku in ka gani shi za ga saurayi saboda babu gashi fari ko san da ya bar duniya ba ɗan gashin fari ƙirgaggu ne yake cewa shayya batni hudul wa akawatu suratu hud da ɗan uwanta ba masu wahalar na qur'ani su suka sa ma wannan ɗan furfura ta fito a ciki da kai furfura ko da goce kawai a ka wanda qur'ani ne yake sa ya tsufa bibiyarsa da koma masa la yu'rafu shi ba a gane waye shi manzo saboda shi ba mafita ke bane ba mai zurfi ina can makansa sai su da sanda aka fita kira haka da ba mai zirga zirga irin ta su abubakar siddiq sai zama shi ba a gane waye qala fayalqa ar a ababakar an yake cewa sai mutum ya haɗu da abubakar fa ya ya ababakar man hadha ar-rajulu alladhi bayna yadayka sai ka ji ana tambayar abubakar zube. wannan mutumin da kake da dauke da shi ike gabanka waye shi kuma ana so a sani to su kuma sun san irin fitowar da suka neman su fa'iki ka iya ka gama duk fitowa to ainihin inda sukukin yake da karangayar take sai ka zo inda kake ga kamar ka zo kuma matsala ta faru saboda abu ya yaɗu saboda haka aka tambayi abubakar waye wannan da yake gaban ka tunda manzo ya goya shi sai zama shi annabi shine a gaba abubakar ne a baya kai ka ce wannan ya dauko wani saurayin wato anin dansa shi yana daga baya dan kuma yana daga gaba yana kallon dansa fa yaqulu hadha ar-rajulu ya as lissabi shi kuma sai ce wannan mutum da kake gani ai hanya yake nuna kuma nuna masa hanya yake qala fa yahsibu alhasibu yace sai mai zato ya zaci cewar annahu inna ma ya tsari kamar abubakar zai ina nufin ai annabi ina nuna masa hanya ne kamar wani ƙwararren masanin hanya ne isa shi a gaba yake ce masa ai ran ya kamata nan zamu wa inna ma ya ame sabila alkhair hatta shi a ransa kuma yana nufin shi ne mai nuna masa hanyar alkhair malamin sa ne a musulunci to haka ake komai da basira da sanin me kake ka zama fada kake haka zama losa ga dalilai ga hujjoji a tare da kai ko ta ina baka tsaya ka karance su ka fahimce su ba iya zama da wanda zaka ka zama da shi ko makiyi ko abin su kuma so kowanne da yadda ake zama da shi Ko kun ga dai dabarar da abubakar siddiq harka ta bagararwa manzon ma zama kamar shi ne wanda yake a gaba shi kuma yana baya sai ka ci ah, babba ne da na ƙasa da shi suke tsabar tausayin babban ne za shi a gaba wa qawluhu wa abubakar shaykhun yu'raf cewar da aka a cikin hadisi shi abubakar siddiq tsoho ne da an riga ana gane shi an san shi fitacce ne amma ho shaykhan cewar shi bakarin siddiq tsoho ne bale annahu qad ba. an faɗa haka ne saboda ina da farfara ya riga ya yi farfara a lokaci wa ma'ahara hada duk da haka fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana asanna min abi bakr shi wato ajin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya fi yawan shekaru fiye da shi abubakar siddiq ala sahihi bisa magana mafi inganci ta mata lakin kana sha'aru kana sha'ru abi bakr abiyar amma a lokacin nan gashin abubakar siddiq fari ne wa aksara wa bayada kuma ya kasance mafi fari mai sha'ari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan gashin manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare wa amma hoyo yu'raf cewa da aka yi kuma ana gane shi duk inda suka je shi bakar Siddiq fali annahu kana yamurru ala ahli al-madinati fi safar tijara saboda ai da ma yakan zo gitta mutanen Madina a harkarsa ta kasuwanci bi khilafin nabi sallallahu alaihi wasallam sabanin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba dan kasuwa bane mai kai kawo ba shi dai in an tafi irin guraren taron kasuwanni da gurin taron wasu tattaunawa da je kai wato ainihin hajjinsu ta a karɓi addinin Allah kuma shi babu wato farin gashi irin farin gashin abubakar su a jikinsu ko yanzu haka tana faruwa sai ka tada mutumin da ya girme ka shekara da shekara yanzu kamar ni da Ka ga in ta farin gashi za ka wasu sai ka ce wani kaci kai mata zarar ba kusa ba ne ya kace sosai to tsakaninmu da jami'ar kwaɗa nawa ne ko 'yan shekaru ba yawa amma kai kallo da yawan gashin kuma ga farin sai ka ciya wancan ne babban to haka yake as'ila lil muraja tambayoyi don komawa abin da dama na babban a gaba na shi ba ban kashi ban gashi ba ne shi kofar baba bai zuwa ciki ba ma sababu tasalluti ali radiyallahu anhu me yasa sayyidina ali ba a fita tafiyar wato ainihin hijira da shi ba bai riga su manzo ba kuma bai tafi tare da su ba anil hijrati game da yin hijira ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na'am abin da ya hana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda masu kawo mishi yawwa saboda haka shi ya tsauna bai fita ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da shi da fita hijira har sai ya isar da masu amanoni manasu. wanda ya kawo ajiya wanda wato ani izo idan kona wani ba hannun manzo da dai sauransu duk kowanne zama abinsa ya isa gare shi shi ma wani jihadin ya tsaya kam khassasat quraish mukafa'atan mai ƙuraishawa suka keɓe a matsayin tukwici liman ya atihin bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakr radiyallahu an da duk wanda ya zo musu da annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi da abubakar siddiq allah ya da shi diya cikakkiya ta wato rai akan kowannensu za a ba da taguwa ɗin ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه mai annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace da Abu Bakar Siddiq lamma ra'a aqdamul mushrikina min dakhil al-zam daidai sanda ya ga kafafuwan arna ta cikin kogon nan da suke zaune ci da manzo Me annabi ya ga Abu Bakar ya ga masa cewa la tahzan inna Allah ma'a ko ma tadunnu bisnayn Allahu khaliquhuma kakkai kakka samu damu ai Allah yana tare da ko ce ya abubakar me da tanka da mutane bin da Allah ne cikon na uku bai da suka iya da man alladhi la haqa an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa sahiba wane ne wanda ya riske annabi din nan tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da abokinsa shine surabatu bin malik bin ju'tub ju'shum madha kana athiru amrihi me ya karshen al'amarin shi suraka. ya zama mai bada kariya a maimakon mai neman su don ya kama su na zai saka saka ya ce to me batun magana to sai mu bashi cikin tambayoyi mun kai kashi ah. eh zai استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم كريه دمر بلالي na mutanen madina ga manzan Allah ina da amince Allah su tabbata a gare shi Dan ma sami al-muslimuna bil madinati bi makhraj rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min makka yayin da musulmai da ke garin madina suka ji cewar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito daga garin makka ya nufo madina Kanu ya kuduna kulla gadatin ila al-harra sai zama duk safiya sai su yi sammako sai su tafi wato gurin da yake fili mai dan duwar wasu tunda an ce dama garin madina ke kira wannan yan bakaken duwar sai su je su dandazo suna jiran zuwan su bayan ta biruna sai su ta jira hatta ya rudduhum harru zahira in kaga sun bar gurin sai rana ta take rana ta rana wannan garjin tsananin ranar shi ne zai sa kuma sai ce to mu koma gida mai yiwa ba yau zai iso ba fanqalabu yawman ba'da yau yawman ba'da ma aqalu intidara fanqalabu sai zama sun juya yawman a wannan rana ba'da ma aqalu intidarahum bayan sun dau lokaci mai tsawo suna sauraron zuwansu falamma awaw ko na tsallake ko? Eh. yawwa falamma awaw ila buyutihim aw fa rajulun min yahud ala qutb yayin da suka kuma koma wato zuwa gidajensu zuwa ga makwantansu zuwa ga wato anin mafakarsu gidajensu din kenan ila buyutihim zuwa gidajensu aw fa rajulun min yahud ala qutb sai wato ainihin wani daga cikin yahudawa ya hau kan wato kamar ka ce wata ganuwa ta garin wani tudu sai ya hau kai kawai ina kan wannan wato a tudu min a tsamihin daga cikin ganuwa ganuwa da suke da su le amrin don wani abin nasa daban wata bukata ta su ta shi kawai ya hau sama yanzuru ilaihi ina wato duba dubansa yana duba irin shi inda manzo suke fa basara bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai can ya hangi su manzan Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabuhu da sahabbansa alaihim thiyabun bi suna sanye da fararen kaya yazulu bihim sarab kawalwailiya na wato ainihin kamar yanayin kamar zamar da su ai an san kawalwailiya ba san kawalwailiya idan idan ka kalli titi can sai ga kamar ruwa ne a kwanci ko guri fako sai ga kamar ga ruwa nan malala to idan mai tahowa yana to sai kamar ya shiga cikin ruwa ina kamar ifoto igushe ifoto igushe haka to sai ina gano haka falam yamlikin yahudi an qala ba yahudan nan bai iya shiru ba ya mallaki kansa ya iya shiru qala bi a'la sauti sai ku daga murya ya ma al-arab ku taron larabawa hada jaddukum alladhi tantaziruna ga kakan nan naku da kuke jira ga shi ya fasara almuslimuna ila sala ila sila sai wato musulmai suka zabura kowanne ya yunkura zuwa ga makamai aka daddako wato yayin makamai aka saboda ya zama an ba manzo kariya tunda an san ana neman sa فتلقوا رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم في ظهر suka wato anin taryo manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wato daidai wannan filin gurin da yake wato da yan ƙananan duwatsu baƙaƙe fa'adala bihim sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa suka shiya daman hanyar cewar abu dama dama Aisha take cewa damantawa tana birge shi a dukkan al'amuransu. hatta nazala bihim fi bani amr ibn au har sai da yaje i zango da su a wajen wato zuriyar amru dan au bi quba a daidai garin ba daidai quba kafin a karasa cikin ƙwaryar madina wa zalika yawm al haka ta faru a ranar litinin mai shahar rabi'il awwal a watan rabi'il awwal wata na uku cikin jerin watannin hijira faqala abubakar eh, fa qama abubakar ne abubakar lilla a daidai lokacin sai abubakar Allah ya da shi ya tsaya ga mutane ya fuskanci mutane sa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama samitan shi kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su bata a gare shi sai ya zauna in shuru da shi sau da kai ka ce to ai wannan babban da tsayan da nan tsohon nan shi ne wanda ake abin shi wancan tun da ka gane mu guri ya zauna wato dan rakiya ne da sai ina mu guri zauna in shiru fa man ja'a min al ansari sai duk wanda yazo daga cikin mutanen madina suka shiga mimman lam yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda ba su taba ganin manzon Allah ira da aminci Allah su tabbata gare in suka zo yuhayyi abubakar sai ga da abubakar barkan ku da barkan ka da zuwa dai eh, gashi nan ya zo manzon ya zo ba <laughs> hatta asabat ash-shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka aka kai ana ta zuwa ana gada abubakar da dai a matsayin ana ta kai da manzon Allah sai da abubakar da ya ga rana ta kawo inda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake fa aqbala abubakar sai abubakar ya fuskanto annabi itin karo shi hatta dhallala alaihi bida'in sai ya daga mayafin ya masa inuwa kowa ma zai gane sai ya masa inuwa fa arafan nasu rasulullahi sallallahu alaihi sai a sannan ma mutane suka gano ashe ma wannan ne manzon Allah kira da amince Allah ta ce wai wannan za ka zo ka zagaya abubakar Allah ya shirye su فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك asannan ne nan ta hikimar wato mutane da suka gane ga manzon Allah tsira da Allah su tabbata a gare فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zauna a gurin su kabila amru dan au bi bid'a asharata laila misalin kwana goma sha ana goma da ɗoriya shi ake cewa bi ba a dai kai ga ashirin ba wa ussisa almasjidu alladhi ussisa ala taqwa anan ne aka aza harsashin masallacin da aka aza harsashin sa akan tsoron Allah وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon الله kira دا mace الله su tabbata gare shi ya cikin sa ida jagoranci al'umma thumma rakiba rahilatan sannan sai haukan abin hawan sa an fara benz an fara wato an samar da dasa inda addinin musulunci zai samu wato ainihin headquarter da reno وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدة التي مكثها بقباء bayan manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya dan zama na wannan lokaci da ya zauna a garin Quba wa arada an yadkhula al-Madina ya kuma yi nufin zai karasa cikin ƙwarin Madina ba aka ila al-Ansari sai ya aika wa mutanen Madina to to ina so zan shigo garin Madina ya sallama ta musamman ta karasuwa cikin garin madina faja'u ila nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakr sai suka zo gurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da abubakar siddiq fa sallamu alaihima suka yi wa manzon Allah da abubakar siddiq sallama inda malamin su dama sun gabata irin su musu abin umar tuni karatu ya gabata wa qalu irkaba Amini. suka ce da manzo da abubakar siddiq ku hau abun hawa cikin aminci kuna amintattu muta'ina ababen yi wa biyayya ai ko da garar za ka san cewa lallai in ba manzon Allah abubakar siddiq shi ya kamata ya zama halifa ai duk manoniya tana nuna to bari hawari zai ce ai kawai ya tura suka yi ai abubakar ba shi ya kamata umar ba shi ya kamata ba ai aliyu ne shi ne dan dangi shi ne kaza shi ne to ina ina san da ake wannan abu ina can an sa shi wani aiki amma kuma wannan na tafiya da mazan da waige duk inda za a ana waigawa ta ina za a zo masa da ya masa lema da mayafi da cewa eh ai nuna man hanya yake duk wannan ina can shi ko da duk wannan Allah mana manuniya ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda yake yana tare da Abubakar Siddiq فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم sai annabin Allah annabi Muhammad kira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya hau abin hawa wa Abu Bakar Abu Bakar ya hau wa hafau dunahuma bisila sai mutanen Madina sahabbai duk suka zagaye manzo da Abu da makamansu ga da karuna mun gode maka wa inda wusulihi sallallahu alaihi wa sallama ila madina yayin da manzan Allah tsira da aminci Allah surbata a gare shi ya isa cikin garin Madina fa ashraku sai suka rika hawa kan tudu tudu inda wata ɗan gudu katanga take a hausa manta inda wani dutse yake a hausa mansa yanzuruna suna masu hango manzo waya yaquluna suna cewa jaa nabiyullah jaa nabiyullah ko na tsallake na tafi wancan ku? faraki ba nabiyullahi wa abubakar to aka ce wa inna wusulihi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo tsira da mace Allah subhanahu a gare shi ya isa idan madinatu zuwa ga madina akhadha ahlul madinati yaqulun ko sai mutanen madina suka kama cewa ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo fa ashrafu yanzuruna wa yaqulun suka rika hawa tuddai suna hangawa suna ci gaba da cewa ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah zo murna da farin ciki ta Ba shi fa kana yawmu farihin sai ranar ta zama ranar farin ciki wabti Haji ta zama ranar murna lam madina madinatu yau ba ganin irin wannan rana ba saboda rana ce da musulunci ita so ka cokam ciro daga inda yake min zalikal hayy daga can gurin da yake abayyi kuntatacce bi makkata a cikin garin makka da musulunci na cikin kunci tattago itaso ko ila rihabatil intilaq zuwa ga wato farfajiyar ci gaba wal intishar da kuma yaduwa bi hadhihi al buq'ati al mubarakati al madina a wannan wato guri mai cike da albarka garin madina wa minha ila sa'iri biqa'il ab daga kuma garin madina musulunci ya ci gaba da ci gaba da yaduwa zuwa ga sauran sasanni na ban kasa baki ɗaya لقد ahassa ahlul madinati بالفضل تبس tabbas mutanen madina sun ji wato ainihin falala da martaba a jikinsu jikinsu ya ga musu cewa ba sun samu ɗaukaka allazi habahumullahu bihi falala da martaba da Allah yi musu kyautarsa ibasu wa bi sharafin ladhi ikhtassahum bihi aidan sun ji a jikinsu ɗaukakar da Allah yake ɓance su da ita wadda bai wa su ba faƙad sarat baddatuhu garinsu ya rikide ya zama mawdinan li'iwa'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam guri na ba da mafaka ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa sahabatihi muhajirin da kuma sahabbansa da suka yi kaura daga makka da sassa zuwa madina ثم لنصرة islam. sannan kuma dan taimako da agaji ga addinin musulunci kama asbahat ma'ana madina ta zama guri na wa addinin musulunci kama asbahat mawfinan lin nizamin islami kamar ta zama garin samar da tsari ga addinin musulunci al'am wanda yake na wato gabaki ɗaya daga nan kuma duk wani tsari da shi da za a yi wani musulunci da zai yaɗu zuwa wasu sassa daga nan ne cibiyarsa a tafsiri bi kulli muqawwimati wanda yake na fayyace da dukkan wasu abubuwa za su karfafe shi su wato tabbatar da shi wa rawa imam muslim imam muslim ma ya rawaci hadisi min hadith bara bin azib wanda ka daga sahabin annabi bara dan azib radiyallahu anhu Allah yadda da shi qala yace inda ma dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almadina yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga garin Madina sa'ida tijadu wan nisa'u fawqa mazaje da mataye sai suka ta ulama malamai da suke da ilimi cikin wato mutanen madina da sahabban da suka yi kaura daga makka suka zo madina su ma suka rarrabu aka fatsama wal khadam fi da kuma masu ba da hidima da ɗawainiya 'yan agaji kan hanya cikin garin madina yunaduna suna masu wato kira ya muhammad ya rasulallah ya muhammad ya rasulallah mara bala ne wa ba'da hada istiqbal al bayan wannan tarye ta gangami wanda wato anin duk kowa da kowa ya shiga al'azim wanda yake mai girma allazi lam yura mithlahu amma za ga an sa lam yura wannan dan din shi allazi lam yura mithluhu wanda ba a taba ganin irinsa ba wannan taron fi tarihin insaniya a wato anin tarihin rayuwar dan adam bayan wannan sara rasulullahi sallallahu alaihi sallam, sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ci gaba da tafiya hatta nazala fi dari abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu har sai da ya zama suya sauka zango a gidan abi ayyub al-ansari Allah ya yarda da shi fa an anas na radiyallahu anhu an karbo daga anas shi ma Allah ya yarda da shi fi hadithin hijrat al tawil a hadisin da aka karbo daga gare shi mai tsaho a game da hijira wa fihi a cikin hadisin ya zo da bayanin cewa fa aqbala yasir sai manzo iga bata yana ta tafiya hatta nazala janiba dari abi ayyub har ya zamanto ya sauka a gefen gidan abi ayyub fa innahu la yuhaddithu ahla haƙiƙa manzo a daidai sannan ya rika zantawa da danginsa domin dama akwai iyayen kakansa abdulmuttalib a nan madina ina da dangi a mutum da jikansu ya zo to dama ta samu a ɗan gana da wasu daga cikin dangi ya sami abihi abdullahi bin salam a daidai sanda haka take faruwa abdullahi dan salam ya sami labarin wato malamin yahudawa din wa huwa fi nakhalin li ahli yaftari a daidai lokacin yana kan dabinan masu shi jagororinsa shugabanninsa ina ciro musu dabino daga cikin wato itace. lahum dan su faja'ala an yada alladhi yaqtaribu lahum fiha sai wato ainihin nufin ya sai faja'ala an yada na ya fa'ajjala sai ya gaggawar an yada alladhi yaqtarifu lahum fiha ya ajiye musu abin da yake tuccurowa na dabinan nan ya gaggawar ya haka faja'a wa hiya ma'a sai ya ma taho mazan Allah tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi tare da abin da ya tsinko da dabinan gaggawar izo ya gan shi ya sa ma bai ajiye da biyan da ya tsinko din ba ya taho da shi Ka sami a min Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari bayani na manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun maraja ila ahali sannan ya koma gurin wato ainihin iyalansa mutanensa da jama'arsa faƙalar nabiyullah sai annabin Allah yake cewa ayyu buyutin ayyu biyuti ahlina aqrab wani gidan mutanen mu ne ifi kusa faqala abu ayyub ana ya nabiyallah sai abu ayyub yace ya manzan Allah ni ne gidan da yafi kowanne kusa daga nan inda kake gidana ne yafi kowanne gida kusa hadihi dari wannan gidan da kake gida kake gani shine gida wa hadha babi wannan ita ce kofar shiga gida قال fantalaka fa qala fantalaka sai annabi ce to abin za a tafi fa hayyi lana maqilan ka sama mana ka اسامو هوتو mana gurin تفي yin baccin rana dan a samu hutu a to tafiya ake yi ba sai yanzu aka yi duk da an dan mota an yi zango a gefen madina wannan tariyan kansa shi ma wannan ya zo ya dumfano ko wannan ya kowa daɗi ya kashe shi kai ma kullum kana buɗe haƙura saboda murna da farin ciki to wannan buɗe bakin ma sai ka ji bakin na duk yau nan yayi ba haka yake ba yanzu ko ɗaurin aure yake haka wannan yanzu Allah ya sanya alkhairi duk da bakin ka duk ya bushe to saboda wannan sai manzo ya ce a tana damar dan wurin yin baccin rana a same yin kailula ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب سنة سيما زان الله إلى دعوة الله تبت أغريش يزنه إسوك أجل ابو ايوب حتى بنى مسجده أنا يزن حر يجل مسلاة نمدينة da ake gani yanzu duk da yanzu ya faɗa ɗaya yake wa masakinahu a nan kuma ina nan zaune dai har ya gina gidansa inda kuma nasa iyalin suka zaune وبهذا قد تمت هجرته صلى الله عليه وسلم دوانا بيانا إذا ما هجرا ما زال الله تاتك بك يا يوقوا باون صورا قولا قولا وهجرة أصحابه رضي الله عنه دوانا إذا ما يتبتا صحبا سما أو رسو تاتبك تاتك ولم تنتهي الهجرة بأحدافها وغاياتها سيدي إذا قورت Ba ta kai ƙarshe ba ba ta ƙare ba ta ɓangaren abin da ya shafi manufofinta da abin da ake so a cimmawa na yin ƙaurar bal bada ba da wasuli rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'a kai bayan isar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ma hijira ta fara ko بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما الى المدينه bayan manzo tsira da abinci Allah a gare shi ya shiga Madina ya isa gare ta lami lafiya to sannan hijira mai wuya ta fara saboda duk wanda zai ce kuma zai baro ya taho gurin manzo nan fa irin wato kaimin da aka sa akan ya za a kama manzon a kansa ba kuma yanzu ko ce to abin da za a yi duk sauran wanda ba su gudu ba ku sa ido a kansu ai haka ci za ta faru ishe to sannan ne kaura ta fara wa ba da ma'a harin da lafin fiye tafiye-tafiye masu wahala sannan suka fara wal masa'ib wato musibu abubuwa masu wahala sannan suka fara wata haddiya kai sai da rai ma sannan ya fara in kace za ka hijira magana ta ko ka hijira ko ka mutu ko ka فتغلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول amma duk da haka shi kansa mai zo tsira da abinci ana tabbata a gare shi yayin jaye a wajen gudanar tasa hijirar nan shi ma sai da ran ya taho bil wasuli dan isa ga wato wannan guri bil mustaqbal bahir dan wato future abin da zai zo nan gaba wanda yake wato mai kayatarwa ne umma ga al'umma kauran da i dan abubuwa su kayata ne wa daulatul islamiyya dan kuma samu kafuwar daula ta musulunci allati taqa'at an tasna'a hadaratan insaniyya wadda ta sami ikon iya wato samar da ci gaba na ɗan adam ra'i'a wanda yake mai kayatarwa ana ususin minan imani wa taqwa akan kuma tushiya waɗanda suke wato na imani da tsoron Allah wal ihsan ga kyautatawa wani adal ga adalci ba zalunci ba da an tagallabat ala aqwa dawlatain bayan wato wannan daula ta musulunci ta madina ta su manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi rinjaye ala aqwa a akan mafi karfin dauloli guda biyu da ake da su a wannan lokaci kana ta wanda suka kasance ta koma ne bil alam su suke hukunci a duk duniya su ne majalisar farke duniya ta wannan lokacin ko eh wa kuma daulatul furs su ne daular farisawa wa daulatul rom da kuma daular romawa to wannan shine abin da ya su kansa durusun wa ibar din saboda durusun din masu wahala ne masu wato ainihin karafkiya ne a ciki to su ma durusun wa ibar din takarda uku ce har da wani shi ne karatun mu na sati mai da insha Allah eh.

sun tari manzo sallallahu alaihi wa sallam da wata waka da ta shahara har ma ana cewa suna yin kiɗa mandiri ake ce A <laughs> eh, hadisin da ke maganar mutanen madina sun tari manzo suna tsala albadaru alaina min thaniyatil wada har zuwa ƙarshe wannan hadisi ne da bai inganta bai da wato ainihin eh, tushiya tabbatacciya da zai malamai daban-daban irin su ibn qayyim jauziya da wasu su duk sun yi bayani filla-filla sun yi fata-fata da wannan magana ba ta da asali ta inganta ba shi sa malam gaba ɗaya ma bai kawo sai ka abin da ya tabbata na nabiyullah a nabiyullah ja'a nabiyullah wannan kamar ya tabbata sun fara annabin Allah ya zo annabin Allah suna murna suna farin ciki ana karansa to wannan shine abin da ya tabbata shi sa ma da ya takaita iya shi wancan da bai ganta ba dama shi sa ko bi ta kansa ma sai sannan kuma wanda yake cewa malam jin ana begen jakin annabi annabi ya hau jaki annabi ya hau har ya yi goyo a ya hau jaki ya yi goyo a ina da alfadara ina hawa ina da jaki ina hawa ina da doki ina hawa ina hawa kuma rasu kowane da yasu saboda haka ba hawa jakin ne bai ba amma maganar ana begen jaki to jaki aka sa kai bege haka za ka tare yin wannan shi wani yana cewa wai annabi isa abuwa kula ne kirme ne baragada ai za ka abu kai na hikima kai na ilimi a kowa dan kayan kare murya kuma sai ka kira shi da abu da dama ka ce wai bai shi duk abin za ka da mutunci na da tsari da ƙa'ida mataimaki kan shagala a musulunci ba a ce ka tafi baki ka faɗi da abu shi duk abin da musulmi zai furta a ƙa'ida ta musulunci ya san me zai faɗa maganganunka suna da ma'auni ba komai za ka faɗa ya zama ka sha ba sai ka san abin da yake yarda Allah ka yi wanda yake saba Allah ka kashi shine ka'ida da aka tsora musulmi a man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yaqul khairan wa khairan din sai fa ka san khairan din khairan ne a shari'a ko ba khairan ba saboda ku zo kana kwatanta manzo murtadi khalid kace wai takalmi ma aka ga wannan baraka da shi Eh, so da aka da su ka ɗauki jaki kada a'a ɗauki abin da manzo izo da shi ilmantar da al'umma shi shi ne a raya abin da ya tafi ya bari dama shi ma cewa yi tarattu fikum amraini eh, na bar muku abubuwa biyu da ba za ku taba bata ba mutum kun rike su to ɗauko su ka mutane su sanar da su ilman da suke cikin alkur'an sanar da su abin da suke cikin hadisan mu su ne ice an rike ba ba halaka ba ka ɗauko kana ta magana da ke kuma ga magana sallah sa su a duka ku ana duba shi ana da duk magana ce yi shi da aka fifita Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana cewa ya ke rukowa daukar kuma takalminsa ka ce ya fi kowa shi kuma da wani nasa ko takalmi wani abu ya fi ana taka a ɗan isa ne wani ga ba wani lokaci cire shi ke tafiya su haka to kuma ka ce ya fi annaba da aka yi su ba kana ga kai yayi daidai ka ce takalmi ya fi manzo inda ka ce kowa fa kowa fa ba da ka cire ko to haka ai akwai baragada ma da ba san an gaya maka kai baragada eh wannan ba daidai ba wannan kuma yake cewa malam na yi mafarki da sayyidina a umar radiyallahu anhu sai ya ce min lallai ka tashi ka ƙara dagewa to malam ana iya barci da shi dama kwarai kuwa kashi ma kayi ai abin da ka dafa da shi ke zuwa maka ɗaukar abin da yake ka shi kake eh, kawai dai sai dai matsalar in ka gan shi a yanayin da ba na umar ɗin ba sai a ce to shaidan ne yake so ya wasa da hankalin kai amma su gan shi a yanayin da manzo ya faɗa da sufofin umar lafiya nan kaunarka da sanka da shi da kuma bayas da manzo ta sa Allah ya zuna maka shi a mafarki kafin kuma a jin kiyama ka gan shi a lahira ta insha Allah eh akwai har yanzu a wannan sai an bincika ya da baya cika. da wanda ba mafarki ma kwata ana Allah ne nufe shi da haka kada ya mafarki kwata-kwata amma kasan shi dama mafarki ai dalili ne yake jawo manzo ya faɗa dama salo uku ne akwai hadithun nan abin da rai yake so an sa rana saura bai kusa ci ba ko sai zama ga ha an kawo saboda abin da yake ya suke an fahimta ko akwai irin wannan ana magana an yi ƙarin albashi za a fara biya a wannan wata ko sai ga a alayi ana ta babba an gane to akwai irin wannan abin da ya dame ka are da ka sai ka yi farkin su ko mara daɗi ke damu ga ko mai daɗi sai ka gashi to akwai irin wannan akwai kuma wanda manzo ke cewa wato anin albishir ne ar-ru'yatu sadiq mafarki na gaskiya nagartaccen wato ainihin mafarki ar-ru'yatu salihah wanda Allah zai maka albishir din wani abu zai faru da kai sai ka mafarki ga kuma kuna ta dawafi sai ka ta sai ganka a cikin wato yanin hotoron arewa ko kaddin lalai Allah cikin ikonsa kan shekarar ta ƙare sai ka dana cewa ai alhaji wani cikin waɗanda ya biya hajji haddaka kwaɗan sai da ta tabbata da ka a jirgi ta tabbata da ka kana yi waya daga saudiya ku sai zama wannan mafarkin da aka nuna maka albishir ne na kafin ranar da za aka tashi aka yi to wannan akwai irinsa a ru'uyar sadiqa ko a ru'uyar salih sannan sai kuma a ru'uyar a ru'uya mina shekaru mafarkin da yake daga shekaru Shi ne wanda za ga wato kan farki gashi nan kanka ci da ka ruba a kuce kana banka ya za a ce kai ya ci da kuma ka bi shi kamo ba ga wasa da hankali ne to shedan ne yake so ya dagula maka bacci ya hana ka sake an gane ko to dai wani abin da ba zai yi ba ga shi ne na ta ba. ko kuma dai ko wato hargitsa gitsa din kashi nan kun je nan gurin kai baka san ma ina ne ba an yi kaza sai ka tashi a ce mai kai kama san me za ka iya faɗa ba to wannan mafarki ne daga shedan galibi kuma yakan sa mutum shi dan ya hana ka sakewa kai bacci sai asuba ta to kuma sai kyale sai kuma bacci ya daɗi to akwai irin wannan su da guda uku nan su ne da ɗayan uku nan zai iya faruwa da mutum manzo ce idan na shedan ya faru kaka gaya kowa kuma ka dami tsarin Allah daga shi ba zai cutar da kai idan kuma wato na wancan albishir ne ka fatan Allah ya tabbata don kuma na abin da wato ake ciki da gobe ne to sai a dan ƙara dan matakan da za a kai ga cimma abin da za a cimma wa eh wallahi maganganun malamai su ce haka ake wani kuma ya ce da kai haka ake sai dan tafiya ce tafiya ni ma zai zan ƙara ciki a lokaci sai ƙare mu da abin da ya cimma assalamu alaikum malam menene cin iyaka yin eh, lela ka shigar da ita cikin gidanka shi ma yana daga cikin cin iyaka ko baya ciki to abinda aka sani a tsari na zamantakewa ta yau da kullum da kuma tsari na hukuma idan aka ce an yanyanka fila ana sanin awon kowane fili rabi ne ko fegi ne ko kwatance daga inda feginka ya fara zuwa inda ya ƙare ka saya shine mulkinka na abin da ka siya naka cewar kuma yana daga cikin abin da abin ne zartacce a hukuma an yarda an amince abin da ya kai kafa hudu a gaban gidanka wani guri za a iya cewa eh, nan gaban gidan wane amma gaban gidan wane ba mulki iri ɗaya kake da shi a kan nan kamar yadda kake da shi a fegin ka ba za ka iya yin ɗan dandamali wani ma zai iya zuwa ya zauna ko kuma hanya ta biyo da shi biyo ta kai ba za ka ci a yi nan cikin gidanka ne ba gidansa ba an fahimta to wannan bai saba da shiga ba amma kuma ka ɗauko irin wannan gurin ka gine ka rika shigar da babur da mota to kama kana cewa nan ma yana cikin fejin ka an fahimta to wannan shine matsar take faruwa kai ka yi wance in eh, sai zama layin kuma ya ki shigo sai zama kwanci gurin da yake ba haka wani tabbas haka yake in ka yi rila irin wannan gurin to ka ci haƙƙin da ba ma amma in relarka ka yi ta iya cikin fejin ka sai jirar ɗansu ga yanar duk ina ciki sai na kaduwa suna ciki tona lafiya nan ka da matsala amma tabbas in ka shigo wannan da aka ce ta kuɗin da wanda kai nan makoci ta kuɗi ta ku nan amma ba magana ka shigar da shi cikin zagayen ka ba to wannan ba ka da matsala in dai ku shigar ba ne eh, wannan shi na wa alaikum wannan kuma kan wankan wani mutane cewa za su iya yin wankan bakana sun kabewa sai eh, magana ce guda biyu ta malamai wasu suka ce hadisin da ya zo da magana cewar a kwance gashin kai a lokacin jinin al'ada in za a yi wanka in an ya dauke suka ce umarni ne na an so ba na tilas tonar a kuma wannan magana cikin malamai akwai kuma da suke ganin cewar a ah, aikin da aka ce a kwance to fa dole a kwance kawai shi ya fi a kan aji sau da aka to abu da wanda aka yi bangano a malamai malamacin cikin magabata ba ma yanzu ba da ko wacce ta kwance din da damu za su iya kwancewa ta yi shi ya fi ba ta kwance ba dai to ka ɗauki wacce ba don malam sai a ce ta yi abin da bai kuma kawai shi ne ta na cewa cewar an yi wa suraka bishara da cewar zai sanya wato kambi ko kuma wato ainihin hular sarautar eh, kisra ya abin yake to Wani hadisi ne ban san shi a kan suraka sai dai sake koma tarihin suraka don gani hakan ya inganta kudu Allah ya san sati mai zuwa sai a tuna insha Allah na to madina da ike manzo da ike maka ya koyar da sahabbai karatu alqur'ani har an tura wani ya tafi madina ina karantar da mutane shi ba manzo tun ina maka ina da shekara arba'in aka fara masa saukar da alqur'ani su ikra ayoyi da sun da aka fara aka tafi kuma irin su ya ayyuhal mudassir kun fa anzir kaza kaza kaza da kuma abubuwan da suka soka birjik har ma an samu malamai cikin sabon irin su Musa bin Umar an tura shi Madina sanda ya kauran nan ana magana ko an tafi shekara hamsin da wani abu ko a taho da muke yi an gani hamsin da uku kaga an sami shekara goma sha uku an nema wahayi ka fahimta kwakwalwa ce ta tafi wani gurbi amma da ya kajo karatun a duk wani amsa a fili

ai akwai yadda za ka yi ba ku shiga rayuwar wasu ba za ga wani ya soka wajen ya tafi tun hakkurin rabin layi kuma sannan sai nemo dutse wai ka a taka masa soka wani sassaka Ba da kaɗi an kawo sai ko ka sauya layi ko kuma sai dai ka to wannan ya shiga rayuwa al'umma in kuma ya san zai yi soka wajen sa haka to sai iya mata kankaran da ko da tirela za ka zo za ka iya wuce shi in ko ba ka ba sai ka a cikin an fahimta ko amma irin wacce ake ɗin an mita irin wata ake ɗin? sai ka yadda ba za ka hana dai a wuce shi ne ƙa'ida tunda da ya zama mana kusan kamar wato kamar a ce ya zama al'ada kowa da kowa a gaban gida ake yin so to amma wasu sai su yi ta ta ci guri kuma a yi ta a yi mata tudu sai ga ta zama matsala a cikin layi ko aka zungura sai a ce an fasa su kawo shi kuma layin nan ba na kai kaɗai ba ne harka ce ta tarayya so da kamata a ce sanda mutum zai irin wannan abu da ya shafi na haƙoƙin da ma to tsaya yi abin da ba zai cutar ba ba a cikin? shi Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka